shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Maris na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jerengiyar darussa wanda muke gabatar da su daga wannan karamar littafi mai albarka mai suna Masail fi talab al-ilmi wa aqsamihi wallafar babban malami al-Imam Shamsuddin zahabi rahmatullahi alaihi. ibnu al zahabi na ta mana magana akan wato ilmomi da bambance-bambancen su da muhimmancin su da abinda ya dace mutum a matsayin shi na ɗalibin ilimi ya baiwa muhimmanci da abinda ya kamata ya guje shi da kuma ababen da ke da alaka da haka za mu tashi inda yake cewa faslun wa ya kunu talabul ilmi alladhi huwa alwajib wal mustahab al المتأكد المتأكد مضموم في حق بعض الرجال yace akwai ilimin da asali neman shi wajibi ne ko mustahabbi ne abu ne mai kyau ana ƙarfafa gwiwa mutum ya tashi ya nemi wannan ilimin amma kuma sai a samu wasu nau'i na cikin mutane wanda a wurinsu wannan ilimin ya zama abin kyama ya zama abin da zai jawo musu zunubai kaman yaya yace kaman talabal ilma li yujariya bihi ulama kama wanda ya nemi ilimi dan yayi gogayya da malamai wa yumariya bihi sufa wanda ya nemi ilimi dan yayi jayayya da wawaye wal yusrifa bihi al a'yuna ilayhi wanda ya nemi ilimi don ya juyar da fuskokin mutane a ce shi ake saurare shi ne malami shi ne halifa shi ne wali shi ne kaza to wannan ilimi a wurin shi ya zama abin kyama ya zama abin Allah wadare da bai yi ba ma da ya fi mai alkhairi saboda akwai hadisai da suka zo kala daban-daban wanda ibn majah ya ruwaito waɗannan hadisai a cikin sunan dinsa, duk da kowanne in ka ɗauke shi da isnadinsa shi kaɗai za ga malamai suna magana a kan shi amma dai hadisai ne da aka haɗa su suka zama kalla. hadisai ne hisan a albani ya inganta wasu a cikinsa kafin shi alhafidul iraqi shi ma ya yi hassana wasu riwayoyi daga ciki akwai faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa man ta'allama ilma li yubahiya bihi ulama aw yumariya bihi sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahu jahannam wanda duk ya nemi ilimi dan yayi ma malamai wato tunƙaho ya ce to ai dai an san mun iya mu ma ba jahilai bane ko kuma don ya dinga jayayya da wawaye su faɗa ya faɗa ya ce sai ya musu raddi ko mun bala'insu sai ya ja su ya ta jayayya da wawaye misali wawaye su ne jahilan gari mawaƙa makaɗa 'yan jagaliya 'yan sojojin baka 'yan fim duk waɗannan suna cikin nau'in wawaye kana malami kai ta jayayya da su akan ilimi wannan wauta ne ba aikin malami ba ne sannan kuma na ƙarshe auli yusrifa wujuhan nasi ilai ya san yadda zai a ce mutane su koma shi kare suke saurara ya fi kowa tarin jama'a ya fi kowa falowa shi ya fi kowa sanuwa ya zama wannan shi ne ƙasadin mutum game da ilimi annabi ya ce a da salahullahu jahannama to wannan wuta Allah ya saka shi Allah ka tsare in kun tana darasi da ya gabata na ambata mana magana da al'imamu ibnu Ibn Rajab yake faɗa a cikin fatuhul bari ɗinsa yake cewa balagana labari ya iske mu annal ladhi yatlubu ahadisa li yuhaddisa biha mun samu labarin malaman mu suna ce mana duk mutumin da yake neman ilimi dan kawai yayi malanta yace la yajidu rihal janna malaman mu suna ce mana to wannan ko kanshi aljanna bari ji ba ya zama asalin manufarka ta neman ilimi ita ce kawai don ka yi malanta wannan ya daga cikin kuskure da na sha faɗa mana wanda shaidan ya riga ya shige mu ta wannan bangaren sai dai wanda Allah ya tsare har mutane ma suna suna ilani suna faɗan haka suna ganin daidai ne cewa ni ina so ne kawai na zama malami har ma su dinga faɗan cewa irin wani? na yi da'awa irin ta wani. ba ka bautawa Allah irin wani ko ka san ilimi irin nashi ne matsala ba ka nufaci cewa irin shaharar da ya yi kake nema ina so in shahara ne in zama irin fantani ko in shahara in zama irin mala albani ko irin malin jafar ko irin abakar gumi ko mutum ya tilisa wasu malamai waɗanda yana sha'awar ɗaukakar da suka samu ne kawai ko mun gani ɗaukakar da suka samu a cikin mutane kawai yake sha'awa ƙarfin muryarsa kawai yake sha'awa to wallahi wannan halaka ne saboda su ma ba su nufaci wannan ba Allah ne kawai ya ga dama ya ga kyan zuciyarsu da kyan aikinsu sai ya musu wannan falalar to kai ma an ka tashi abin da za ka nema kenan ka kyauta zuciyarka ka kyauta da aikin kan Allah ya so sai baka wata falala kutan kwacin wannan Wani hadisi na tabbatacce kamar da muka ambata yana cikin littafin Ibn Majah baya ga shi akwai wani hadisi da ke kama da shi wanda shi bayi da wata ƙura yana cikin sayin Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ma mana ishara yace wayan wayanala min ad-dunya al-mala Waljaha jaha rif'ata mutum yayi ilimi dan neman samun duniya dukiya ko neman shahara aljah neman daukaka wal rif'a neman ya zama a sama yana so ne kawai ya zama celebrity fa hadha ahadu thalathil ladina tusajjaru bihimun nar wannan ɗaya ne daga cikin mutane uku wanda da su ake hura wutar jahannama ranar alkiyama su ne kashin farko da za a fara zubawa ya zuwa cikin hadisin da ke cikin sai muslim mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wasu mutane guda uku waɗanda su ne farkon waɗanda za a hura wuta da su ranar alkiyama kafin a saka asalin shaidanu da kafirai da ƴan wuta na gaskiya waɗannan mutanen guda uku wanda a duniya ana musu kallon mutanen kirki su za a fara sakawa daga cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutumin da ya koyi ilimi ya iya alqur'ani ya iya ilimi ya karantar za a zo da shi gaban Allah a ce mashi me yasa ka koyi ilimi sai ce ai na koyi ilimi ne dan Allah na karantar ne dan Allah na haddace alqur'ani ne dan Allah sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake yi innama ta'allamta al-ilma li yuqala alimun kai karatu ne kawai kana so a baka laƙabin malami sheik alramma dakta farfesa wali uh, uh, uh, badul abinda kake nema kenan kuma ka san wa qira'atul qur'ani li yuqala qari ka koyi alqur'ani ko dan a ce maka alramma dan a ce ka ci musabaka a ce ka fi kowa kwarewa akan qira'at ka fi kowa kwarewa akan kaza kai ne gwarzon shekara abin da ya kai ka kenan kuma an riga an ce maka waɗannan kalmomin da ka an biya ka ladan ka a duniya annabi ya ce summa amara bihi sannan sai Allah ya sa mala'iku su kama shi fasuhiba ala wajhihi ila nari a ja shi akan fuskar shi yadda ka san ana jan mushe haka za a ja shi zuwa wuta ragon wannan yana da hadari kwarai da gaske shi za ji malam ya ce irin wannan gara ma ya zauna a jahili ya fi mai sauki wanda yake manufar shi game da ilimi irin wannan gashi ya ce walau kana afna hadha umruhu fi ma'rifatil Musika. wallahi mutumin da yake cikin irin wannan bala'i da ka sa kanka cikin wannan sabgar ka nemi ilimin addini da wannan manufar ya ce ina ma da a ce ka cinye rayuwarka ne a koyon kiɗa ka zama makaɗi wal arud ka koyi ilimin arudi ilimin sana'ar waka wal kimiyya ko ka koyi abin da kin da kimiyya anan shine kamar wato aikin da shafi sana'o'i na hada chemicals haka ko ko hada magunguna ko ka zama dan magori wata sana'a dai wanda ta kai ta kawo ba wa ma'rifati ilmul handasa ko a ce kai makeri ne ko magini ne kai ko mai wanda ne kai auka na sha'iran ko ka zama mawaƙi madihan irin mawaƙan nan masu masu mawaƙan fada mawaƙan siyasa yan jagaliya mawaƙan fim mawaƙan maulidi ire-iren madihan lirru'asa'i ce kawai kana ba sarakuna da shugabanni da yan siyasa da masu kuɗi waka suna baka kuɗi kana siyan motoci da gidaje kana aure matan da ka ga dama ka je Dubai ka je Makka ka je kai Umara ka tuba ka dawo ka ci gaba ya fiye maka sauki lakana a li ismihi wa ab'ada lahu min an-nar to Allah maka saukin zunubi. kuma yafi maka nesa da wuta fa zafa fa inin dafa ila himmati hadha al-mutakhallif Na Allah al an yanala bi ilmihi maramahu min al-qada'i wal nazari wata tadrisi fa yadhlumu wa yahkumu bi ghairi ma anzala Allah yace wancan da muke magana wanda yake neman ilimi don duniya in ka ƙara bayan neman ilimin don duniya bayan neman sarauta sai kuma ya ƙara da cewa ya shiga ya fita da ilimin shi aka ba shi alƙalanci ko aka ba shi aikin karantarwa sai waye gari yana zalunci a alƙalancin shi ko a karantarwarsa wai hukumu bi ghairi ma anzalallah yana hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba wai akulul mala israfan wa baghiya yana cin dukiya bisa barna da zalunci wala ya ta'abba an makruhin baya nesa daga wani abin kyama wannan yace tammat faqat tammat fasaratu to wannan asarar shi ta cika ga baki daya duk inda kake neman ma'asaranci idan ka same shi ta kare fa idan dafa ila al-majmu'i in kuma ya hada bayan waɗannan barnan ya kuma ƙara hadawa annahu mutalattakhun bil mutalattakhun bil fawahish dama ya nemi ilimi ba dan Allah ba ya je kuma yana sana'ar neman kuɗi da ilimin alƙalanci ko karantarwa ko wa'azi wanda ake bashi albashi ko shugabancin ƙungiya ko makamancin haka sai kuma ya haɗa da wata alfasha yana munanan ayyuka a ce kuma duk da haka mazambaci ne mai taurin bashi ne mai zaluntan iyalai ne mai cutar da makwabta ne ko iyaye magulmaci ne mai riya ne ko mazinaci ko mai cin murya abin nan dukiyar mutane da barna ko mai wasa da sallah ko makaryaci ko mahasadi sai malai ce fa ya kai bata kai wannan ya shiga uku ya lalace fa in kammala awsafahu bi jahlihi wa naqsi fadli in kuma ya cike munanan dabi'unsa da cewa ilimin ma da yake koye so ya koya dan duniya to bai koyi asalin ilimin ba ilimin ma rida'atuhu mujjati a ilimin ilimin ma dan fake-fake ne duniyar ce kawai a gaban shi wa naqbi wa naqsi fadlihi bai da wani mutunci wa hama annahu qa'imun ala hadhihi al-umur amma ya ya wufantar da jahilai cewa ai shi malami asalin ilimin aka zo zube ban ta babu shi sai dai surutu sai dai lecture sai din eh, social media da ya jiyo shi ma shi ne zai maimaita abin da ya ji a wajen mai teburin mai shayi ko a gun wata wata zaman makoki abinda zai ƙara juye muku kenan ko kuma ka ga malami ya zama motivational speaker yana ta kawo wasu kalmomi ne haka da magazine wasu maganganu wasu na turawa wasu na hausawa wasu na larabawa malami ya zauna awa guda abinda da kawai dinga mutu gawa mutane kenan ko kuma labarai na experiences ɗinsa da tafiye-tafiyensa raga wannan alama ne akan babu ilimi ko a ce mutum sunan shi malami sunan shi shehi a zagaya garinsu da duk inda yake rayuwa babu inda yake da ɗalibai mutane za ki tare suna ɗalibai bayi da su ɗaliban ilimi su yi Allah annabu don Allah don Allah alga ta mala a sa mana karatu wallahi ba zai yadda ya saka ba to da asana abin da ake cewa karatu bayi da shi ba zai koyi da usul fiqh ko musalal hadis ko qira'at ko ulumul qur'an ko nahwu ko adab ko sarfu ko balaga ko mantiki ko tarihi babu abin da zai iya zaunawa ya koyar na ba ni baki in baka fasara ba ni baki in baka bayani ba zai iya ba amma sunan shi malami sunan shi shehi ya ya fi kowa iya iya surutu da zalaka idan an je mitin ko idan an je taro ko idan lokacin siyasa yayi ko idan an tashi ya wani raddi to ya fi kowa iya surutu to wannan babu ilimi ya hada da san girma ya hada da zalunci ya hada da kuma babu asalin ilimin amma jahilai suna ganin kamar shi ne ilimi saboda jahilai abin tausayi ne zama su jahilai dauka suke duk wanda duk wanda yake surutu to sunan shi malami hasali asalin masu ilimin ma jahilai ba sa ganin sa matsayin masu ilimi yana kuma malamai da dama waɗanda ba ruwan jahilai da su gani suke waɗannan kawai wasu mutane ne burkitattu ko wasu mutane ne mashi'umta ko wasu mutane ne masu wahalar fahimta ko wasu mutane ne irin nada. amma asalin yan zalakan to su ne dahilai suke sauraron su ce to irin wannan yace a a wa auhama annahu qa'imun 'ala al-'ulumi min ajliha quddima karatun da ake tsammanin yana da shi wanda dalilin wannan karatun ne aka sa shi a gaba wa huwa ariyun min ma'rifatiha alhalin tambur yake ya tsaraitu daga sanin waɗannan ilmomin jahilun bi aksariha ya jahilci mafi yawan ilmomin au bi kafirin minha ko ya jahilci da yawa daga ciki malam yace fa ma za a kulu to me zan ce ma wannan ya rasa ma amsa da zai ba yace bala huna faslun yanbaghi mura'atuhu wa huwa yace lallai akwai wata gaba anan wanda ya zama wajibi a kula da ita wannan gaba ita ce man talaba al-ilma liyanala bihi ma yaqumu bihi wa yaqutuhu bil ma'arufi wa bi ahali akwai mutumin da zai nemi ilimi ya mai da shi sana'a don neman abinci don neman abin da zai ciyar da kansa da iyalansa yayi hada alkur'ani ya hada hadisai yayi yi yayi kaza amma kawai ya kama hanya ne ya tafi abuja ko fatakol ko ibadan ya je an bashi malamin islamiyya ko yana karantar da wasu mutane a wani masallaci su kuma suna bashi abinci da abin sha da sauransu yana aikowa wa iyalan shi da iyayen shi ana cime albarka to wannan yana hukuncin shi ya tafarraga bi zalika ma'lum li taklim li takmilati maarif dan wannan abin da ya samu na abinci da dan kyakkyawar rayuwa da ya samu ya dinga amfani da ita yana ci gaba da neman ilimi wani ya tawaffara alal ilmi dan ya samu ilimin shi ya gwadi fa hadha qad yubahu yace wannan zai iya zama halal wannan yana iya zama halal wannan bai da bambanci da mutumin da ya digiri a Islamic studies ko arabic ko a education ko a mathematics yanzu yana neman abinci da wannan digirin da yi ne da bambanci ya ce wannan halas ne insha Allah liman hasunat niyyatu amma ga wanda ya zama mai niyya shi mai kyau ce wa galabat alaihi mahabbatul ilmi li zati wanda kawai ƙaunar ilimi ne ta kai shi ga haka fa innal ilma qad yuhabbu mahabbatan la tusafu dan shi ilimi mutum na iya kaunar shi tsananin kauna مع قطع نظر نظر محب العلم عن الرئاسة والمال mutum yana kauna ilimi yana son ilimi dan siffan ilimi abinda za a kaunata ne amma shi ba girma yake nema ko sarauta ko dukiya ba shi dai yana son ilimi kawai wa mislu hadha yurja lahu an yaqula ilmuhu ila alkhair wannan ana fatan ilimin shi ya kai shi zuwa ga alkhairi wan naf'i bihi ya kai shi ga amfani kama kala mujahidin wa ghairu wahidin mujahid ibn jabar da kuma mutane da dama cikin malamai sun faɗi wannan maganar cewa talabna hadha al-ilma wa ma lana fihi niyyatu mun koyi wannan ilimi ba mu da wata manufa game da shi sun marazaka Allahu niyyata ba'd daga baya Allah ya sa mana kikkiawar manufa Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya faɗi wannan an tambaye shi wannan ilimin da ka samu mai yawa algarta malam shin tsaba kikkiawar niyya ce yace to abu ne da kawai muka taso muka ga yana ba mu sha'awa sai muka shiga muna ta yi daga baya kuma sai Allah ya gyara mana niyyar to mutane da dama a cikin ɗaliban ilimi da malamai a tarihi sun samu kansu a wannan yanayin a farkon al'amari sun shiga ilimi ne kawai don ya ba su sha'awa don ya ba su sha'awa kawai su ba su san me yasa suke yi ba amma sai Allah ya kalli kyakkyawar manufarsu kyakkyawar zuciyarsu sai Allah ya sa musu kyakkyawan niyya sai suka zama mutanen kirki malamai wanda ake koyi da su malam ce ai talabuhu bila niyatin diniyatin wala dunyawiyatin inda dai koyi ilimi babu manufa ta rayuwa ko ta addini bal mahabbatan fil ilmi su dai kawai suna kauna ilimi ne suka suka shige shi idil jahalu ta abahu nufusu zakiyatu wal fitaru zakiyya saboda shi jahilci duk wadda zuciya mai tsarki da kuma kyakkyawan tunani ba su san jahilci jahilci ba abun so bane saboda kan duk mai kyakkyawan tunani zai so ilimi to wannan kyakkyawan tunanin da suka so ilimi shine sai Allah ya musu gamdakatar da shi ce to wannan baya cikin wadancan kaga da bambanci da wanda shi asali ya nufaci neman girma ne wanda shi kuma kawai abin yana burge shi ne malam yace wa yalihi rajulun talaba al-ilma mahabbatan fihi mamzuja bi shahwati ri'asati na kasa da wannan kuma shine mutumin da ya koyi ilimin yana san ilimin amma kuma lokaci guda yana fatan ya samu shugabanci wa niyyatin hasanatin yana kuma da kyakkyawan niyya la yunafisu fi talabil madaris baya yi wa kowa jayayya wajen neman shugabanci a makarantu wa yaqna'u bima quddira lahu ya wadata ya gamsu da abin da Allah ya kaddara mai fa in ja'ahu rizqun wa wilayatun fariha biha bi shiddati faqatihi in ya samu wani shugabanci ko ya samu wata sarauta da ilimi ko malanta to zai farin ciki saboda matalauci ne mabukaci wal yatawassa min ad-dunya saboda ya samu hanyar da zai samu yalwa a duniya wa ya'malu ghaliban bima yanbaghi so da dama a cikin ilimin yana yin abin da ya dace na biyayya Allah da da'a na karantar da gaskiya amma kuma yana da bukata ya zuwa ga abin da zai rayuwa kuma yana leƙawa inda zai samu kuma in ya samu yana gode Allah yi abin da ya kamata wai astaghfirullah min taqsirihi kuma kullun yana cikin istighfari da neman Allah ya gafarta mishi akan gazawar shi mala yace fa hadha dakhilun fi qawlihi wannan yana cikin wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alayhi shi wannan yana cikin wadanda suka cakuda aikin kirki da na banza yau su yi nagarta gobe su yi barna kullun suna neman gafara Allah kullun suna tuba suna nadama kuma kullun suna komawa su yi barna wannan Allah ya ce asallahu an ya tuba alaihim lalle Allah zai gafarta musu mutum ya da kyakkyawan niyya kuma a cikin niyyar tashi yana dan zamiya yana dan neman duniya malami ne na Allah yana zo yana karantawa amma kuma in ya jiya ne ya ne sai kuma ya je dan yi bara a gun masu kuɗi ko kuma suka kawo mishi zai karba yan siyasa nan suka gaice shi zai je in ya je kuma yana yana istighfari in ya ga abin da yake bai dace ba ya wuce ya ce to Allah dai kyauta Allah ka yafe mana zai ci gaba da wa shi ya ci gaba da wa'azin shi amma fa duniya bai ƙita ba irin ƙi a ce baya neman ta kuma ya samu zai ɗan fanta mai da kowa ke fanta ba ce to wannan yana cikin kamar gama garin mutane wanda suke takwada ayyukan kirki da na banza sai ya ce Allahumma fatub ala hamalatil ilmi waghfir lahum <laughs> insha Allah gafata malamai Allah ka musu rahama To da mutane da dama a cikin wannan babin suke zama mafi yawan mutane tun ba yanzu ba a wannan babin suke saboda matsalar rayuwa malam yace na'am fa inna hadha al-alima bi khairi bi khairin wa kifayatin wa jihatin fadilatin anhu yace akwai malami wanda zaka ganshi malami ne yana da dukiya a hannunsa shine bi khairin din nan wa kifayatin yana da abin da zai wadace shi Allah ya mashi wadata wa jihatin fadilatin anhu yana da wasu hanyoyi na samun falala Allah malami ne kuma Allah ya mishi wadata Allah ya bashi sirkai mutanen kirki ko ya gaji dukiya ko ya yi kasuwanci ko ya yi aikin gwamnati ko wani ɗalibin shi ya zama minista ya bashi wata kwangila ya samu arziki yanzu ya zama mawadaci hu ulufun min almali yana da yan dubban shi yana da yan miliyoyin shi a hannu ya tajiru fiha wanda yake kasuwancin shi yana dan kai kaya kasashen waje ya fita ya je Dubai ya je ya je Kwatano ya siyo ya dawo wani ma yana da kamfani da yake sarrafa masara yana sai da garin kaza wani na da gidan biredi wani yana da gidan sai da motoci wani ya bude wuraren wankin mota gashi nan dai wani na da gidajen haya da haka ya wadatu daga abin da ke hannun gwamnati da hannun masu kuɗi yace wannan malamin wa hadha la artabu annahu yahrumu alayhi akhadh al-jamikiyya malam zabi yace kaga irin wannan malamin da yake da abin hannun shi kai da ganin mota shi da sirar shi ka san mawadaci ne ko yace wannan bana jin shakka cewa haramun ne akan shi an shi alawar daga gwamnati shine jamikiya din asali kalma ce ba farisiya a zamanin sa gaskiya aiki da shi a zamanin su ana lissafa sunayen malamai duk wanda yake karantawa yake da makaranta yake da dalibai yake da almajirai sai a sa sunan shi a wani a wata rajista a ministry na auqaf duk shekara su shekara shekara ne yake yin albashi a shekara za a kawo maka abin da zai ishe ka tsawon shekara abinci da abin da za ka sa ba dabbobinka abincin dabbobi da abin da za ka sai cefa ne da sauran abin da za ka bukata gidanka sai a cire daga baitin mali sai a kawo maka sai Allah ya kai mu baɗi kuma to irin wannan ya ce to haramun ne kai da kake malami mawadaci attajiri wanda kai ma ya kamata ce kana fita zaka, kana kyauta kana sadaka yace to haramun ne ga garba da kai mawadaci ne li'annahu min al sau da kana cikin attajirai at-tujjar kana cikin yan kasuwa wa min zawi sarwati wal yasar kana cikin masu kuɗi wanda suke masu fada aji wanda Allah ya musu wadata au arbabil mazari kana cikin manyan manoma wal aqar kana cikin masu wanda suka mallaki gidaje shine aqar suna da gidaje suna da shaguna suna da plaza suna da wuraren da ake kama haya kana da irin waɗannan yace fa kayfa yuzahimul fuqaha fuqaha wa yudayyuka alaihim ya irin wanda mawadacin zai dinga zuwa yana yin kafada da kafada da talakawa malamai yana cika waje yana sa su cikin kunci su suna bin layi suna karba saboda ba su da shi kai ma kuma ka zo ka shiga layi ai wannan zalunci ne yake id akhadul jamkiya inma mawdu'uhu domin shi wannan kuɗi da ake bayarwa na Allah na gwamnati abinda zai halarta maka shi shine isti'anatun ala talabil ilmi wa nashri an baka ne dan ya taimake ka wajen neman ilimi da yaɗa shi malami ne wanda gwamnati tana ganin aikin shi kawai shi ne yada ilimi da neman ilimi sai a baka abin da zai wadace ka abincin gidanka maganin ƴaƴanka kuɗin makarantarsu ƴan tafiye-tafiyenka abin da zaka sa a manka na mota mai a motarka wannan saboda ka zauna kai ta karantarwa wannan a zamanin sa da aka san mutuncin ilimi kenan zama amma yanzu babu wani malami da ake wannan kai zaka je ka biya kuɗi ka kama haya ko ka kama ko ka sai gida ko ka gina da kuɗinka in mota ce kai zaka san da zaka ka mallaka in mai ne kai zaka san da zaka ka sha akwai garin da zaka je wa'azi ma ba za su ba kuɗin mai ba littattafai babu wanda zai sai maka gwamnati ba ta sai maka ba ka siya da kanka ka san da zaka yi in bashi zaka ci masu tafi ta baka Allah ya isa kai ka sani ka zo ka karanta in kana jin yunwa ba wanda zai ba kuɗi kai zaka kai zaka sai abinci da kuɗinka ka karanta sai ka zo ka faɗi karatun wani ce ƙarya kake najeriya kenan ha kawai ce ƙarya ne na ji wani takarari wai yana cewa wai malamin daurawa wai tambayoyin nan da yake karantawa wai da kanshi yake zama ya ƙirƙiri tambayoyin ya dinga cewa a karanta mai don Allah ka duba ka ji zalunci malam dare na malamai isa ina yawan faɗan wannan kalmar cewa yana daga cikin alamar taɗewa al'umma wanda ka ce ba ta da mustaqbali shine zama jahilan cikinta sun raina malaman cikinta marasa daraja a cikin ta na masu daraja to eh, haka al'umma take yanzu babu wani malami da yake da daraja shi za a ce wannan daraja tashi ana tsoron taɓa ta sai dai inda abin da mutane ba su so ba kawai ya ci gaba da biye wa talakawa da jahilan masallacin shi iya sun zaman lafiya da shi. to kuma wannan ba zai yi ba dole wata rana sai ya faɗo wani karatun da shi ma kan shi karatun ba san ran shi ba ne. domin annabi ma ya samu shi a wannan yanayin annabi ma ya samu kashi a cikin karatun da inda ra'ayin shi ne da ba haka Allah bai ce ba ko da Allah ya ce mishi tukhfi fi nafsi kama Allah mubdi wa takhsha an-nasa Allah ya faɗi karatun amma annabi yana ganin kai bari in zinkirta har Allah ya tausaya mun tunda ya san Allah yana san ra'ayin shi hala Allah ya tausaya mun ya bar ayina ba ka Aisha take cewa ba ai ina ganin Allah ka san zuciyarka kawai yake bi to wannan karan abin bai dace da san ran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka sai dan zinkirta ya san Allah yana son shi hala Allah ya ce to an fasa saboda sallar nake waka al-ashayir shine manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya taba samun karatun da ba ra'ayin shi bane kuma haka nan ya faɗa to ina kuma ga kai to ina kuma ga jahili wanda ba su san karatun ba amma kawai jira suke wai ran da ka faɗo wani abin da ba haka suke so ba da maka tawaye a ce ana sallar ana hudubar juma'a wai jahili su dinga fita wai saboda liman ya faɗo wani abu da ba sa so ko su dinga hayaniya ko su zo da niyyar wai za su jefe shi jama'a wata irin al'umma ce wannan ba a ganin ma alfarma masallaci kamar yadda na ce nan wani mara mutunci ne zai yadda a je gidansu ɗakin baban shi a irin wani rigima ya gaito yin iska ya ce yau babana da ƙanin shi da wan shi za su zo su za a ba da ƙanwata aure amma ni ba na so to ku zo mu je da sun ce sun bayar mu ta musu da ƙayar bayan mu ce wallahi ba su isa ba wani mara mutunci ne zai uban shi haka amma zai wa malami zai wa shugaba to irin wannan al'ummar ina ina ina ta nufa ina ta nufa da kanta to shine irin wannan da mala yake fada ya a shi mutumin da ake bashi aljamakiya an bashi ne domin ya samu saukin rayuwa ya da ilimi yanzu irin kasashen Saudi Arabia sune kawai suke wannan in suka yarda da malami aka bashi aka bashi tasrihi to ba a bashi duk abin da zai rayu sawa'un tsuran alaramma ne ko malami ne na gaske zai rayu cikin mutunci amma munan ƙasar ina hatta waɗannan rigingimin da ake na siyasa da ake can ba malamai kuɗi ba fi malamin da za a bashi wani kuɗin wai da gaske kuɗi ne wanda za su ishe shi ya fita daga talauci babu wannan abu ne za a bashi shi da bai sai sai buhun masara biyu ba shi gina ya kuma yadda yake dubu hamsin hamsin Allah ya kyauta wannan wanda ya samu ma kenan wani bai ma samu ba ce wa hadar ar fi ginan an akhadhi dukatin muluki wal wuzara wal umara wancan da yake da wadata yake da abin yi yake da arziki to shi ya wadatu daga karɓar sadaka a hannun sarakuna da ministoci da shugabanni wala ya hillu lahu an ya'khudha li ilmihi ujratan wala samanan kuma daman asali bai halasta ka karbi lada dan karantar da ilimi ba wa huwa fi adadil musrifina in ya karba ya shiga cikin mabarnata wa fi adadil kanizina in ya karba ya shiga cikin masu masu taskace kuɗaɗe. falau sarafa waliyul amri ha'ula'i min min al-jihati la udda min al-adilina yace ni na ganin da sarki ma zai cire sunayen wannan malaman daga cikin rajista ta wanda ake ba ku da wala da yayi adalci a duba duk malamin da aka san yana da wadata kai ka a shi a cikin lissafi talakawan dai a dinga ba su yace wa qad Allah ta'ala fi nazir al-aitam mal al-aitam ai Allah ya faɗa game da mai kula da dukiyar marayu yace wa man kana ganiyan falyasta'fif ai kaida ce to kai ma malami idan kai mawadaci ne falyasta'fif amma abin da kai ji zaga akwai malamin da talakawan ma da suke kasan shi jahilai da masu da yan masallacin shi zai sa su tara kuɗaɗe da suna addini ya cinye daga can sama ya sake an so su da suna addini ya cinye kaga wannan shi double major kenan <laughs> ya ci sama ya ci ƙasa ya ansa abun talakawa ya cinye ya ansa daga gun manya nan ma ya ƙara cinyewa Allah ya kyauta yace ya akhi ya kai dan uwana billahi alaika ina gama ka da Allah hasib nafsaka kai kanka karatun tanutsu wattaqi rabbaka ka ji tsoron Allah ubangijinka wa khudh min alwuqufi ma yakfika wa waladaka bil ma'ruf abinda zaka karba daga duki wakafi ka karba abinda zai amfani zai ishe ka ne da kai da iyalan gidanka daman dukiya ta wakafi ce wa ma baqiya abinda ya saura yafi karfin bukatarka fawasibihi dha'ifa ka ɗauka ka ba matalauci wal miskina da talaka wasta'idda li hujumil maniyya ka fara shirin atakin din da mutuwa za ta kawo maka mutuwa na za ta kawo maka hari to ka fara shiri Fik min khumari kalbi shahawatika ka ku ka dawo cikin hayyacinka ka fita daga wato magagin karan sha'awarka sha'awar duniya da ke damunka yi ƙoƙari ka fita daga magaginta yace wata zawar li ukhratika kai mu lahirarka wato guziri bi nabdhi hutami hutamin yadur jam ka wurgar da linzamin abinda tara shi fitar da kai zai tara duniya Wata sadak bima fadala anka ce sadaka da abinda ya a kan bukatarka minhu daga cikin duniya la'allaka yughsalu bihi laka wadru waƙifi na? yace watakila in kai haka sai a goge maka a wanke maka dattin abinda ka ɗiba na dattin wanda suka yi waƙashi kama kaffafu hum min askali awsaqihim subhanallah kamar da su masu waƙafin suka yi ƙoƙarin rage bala'in da suke ciki bima waqafuhu min amwalihim almajmu'ati min almazalim wa shubuhat sun tara kuɗi ta hanyar mugunta da shubuha amma sai Allah ya musu wata alfarma sai suka gina masallatai da makarantu wannan hala ya rage musu bala'i a lahira mutane ne sun tara kuɗi ta hanyar shubha sun tara kuɗi ta hanyar mugunta sarakuna ne da attajirai ba wanda yake da garanti akan cewa kuɗin su tsantsa halas ne sai suka yi wakafi suka kafa makarantu suka kafa ainihin wato masallatai suka sa sharadi cewa duk wanda zai karanta a nan wajen a bashi kaza duk wanda ya kai mukami kaza a bashi shekul madrasa a bashi kaza wannan zai rage musu bala'i a lahira ba shakka kai kuma sai ka baka kwashi wannan bala'in ka kara a kanka yanzu kamar da mal albayina mu yake fada Allah ya gafarta mishi yace wannan wakafin nashi duk wanda aka bashi wani kuɗi a sanadiyar wakafin nan ba na halas ba wuta balbal duk da mala yace ya ce ya yafe wa kowa duk abin da mai amma bai yafe wanda ya cuce shi a wakafin nan ba wani ni ba an baka an baka wuta to shi yana can yana jin alat na aikin alkhairi shi kuma nan kana kana nan kana kwasa wuta wani irin wawa ne kai da za ka yadda ka cuci irin wannan harka shine abin da yake faɗa cewa su sun yi wakafi da dukiya ta mugunta da shubuha ana fatan Allah ya rangwanta musu saboda alherin da ya biyo baya kai kuma ka zo kana cin suhutu a ciki fa innahum ma qassaru fi ma fa'alu abinda suka yi basu gaza ba fa tashabba ya hadha bihim to kai koyi da su mana la'allaka tanju wassalam yace faslun wa min al-ulum al-islamiyyati بعد السنن والسير وأيام النبوة والقراءات والفقهيات وقواعدها وأصولها daga cikin ilmomin da kake bukata ka sani bayan ilimin hadisi da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaƙe sa da qira'at da fiqhu da ka'idoji da usul fiqh da mustalahu da wane ne bayan waɗannan kana bukatar ka san ma'rifatu ikhtilafil ulama sanin sabanin da malamai suka yi akan mas'aloli yaya ake mu'alajar sabani dan karka zo kai ta hauka a cikin ilimi galibi abin da ke ja mutane ka ji kenan abin da bai kai ya kawo ba su mai da shi fitina har wani ya kusa fitar da wani daga musulunci akan abin da tun da can akwai saɓani a kansa tun sahabbai sun yi saɓani a kan shi akan akan bayyana bismillah ko asatata akan yin bismillah yin fatiha a bayan liman ko rashin yi tun sahabbai sun yi saɓani a kai sai ka ji mutane ma ya kafarta wani a kai wa marifa tibbi wa ha, da sanin ilimin likitanci da bayar da magani za a yace za kaga wannan mimma mala ginar lil qadi wal imam wal muski wal sanin sabani da sanin likitanci inda za kai malanta ka zama alkali ko limami ne da fatawa ko malami ne karanta da dalibai sai ka buƙaci wasu abubuwa game da wannan don kullum za a dinga maka tambayoyi akan sabanin kuma kullum mutane za su dinga shigiyan magunguna da neman addu'a da neman abin nan baka an karba su mai da kai dan magoyi ko kuma kaga ka fara zuwa kana so irin wannan injinan da ake cewa Eh, waye-waye detecting machine kafin ka ankara sai su mai da kai wani rabin boka ina gama ko ko ka zama irin waɗannan islamic kingdom ɗin waɗanda su dai ba malamai ba su ba jahilai ba su ba likitoci ba su ba nurses ba amma kuma sunan su doktoci Allah ya kyauta bana so ne magana akan su kan mu ba harkan malam ya ce ba da zalika ma'rifatu jumlatin min usulid diyana sai kuma sanin abin da ya shafi ilimin tauhidi shine yake nufi usulid diyana usulid diyana yadkhulu aidan at-takalif al-khamsa ilimin tauhidi shi ma waɗancan guda biyar ɗin wajibi mustahabi makruhi eh, mubahi da haramun suna shiga cikin shi falfardu minhu abin da yake dole a ilimin tauhidi ma'rifatullahi ta'ala bima na tsaka bihi kitabuhul munazzal ala tabligi lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam al-mursalu eh, eh, min annahu ta'ala rabbu kulli shay'in yace abin da yake dole ka sani a tauhidi shine ka san ka san abin da qur'ani ya faɗa ka san abin da hadisi ya faɗa cewa Allah ne ubangiji wa khaliqu kulli shay'in Allah ne mahalicin komai wa raziqu kulli hayyin Allah shi ke baiwa duk wani mai rai arziki wa annahu mawsufun bima wasafathu kutubuhul munazzala kuma Allah yana da sifofin da aka ambata a cikin Qur'ani da Sunna wa rusuluhu bima sabata anhu abinda annabawa suka ambata na siffofin shi tabbatatu wa an yu'minu al-abdu billahi wa malaikatihi wa kutubi rusulihi kuma bawa ya imani da Allah da mala'ikun Allah da littafin Allah da manzannin Allah wal ba'ath ba'd al maut ya imani da cewa akwai tashin alkiyama bayan mutuwa wa bil qadri kullihi ya imani da ƙaddara gaba ɗayan ta jannati wan nari ya imani da aljanna da wuta wa ashbahi zalika mimma mana bihi al qur'an da ire-iren waɗannan abin da qur'ani ya ambata wa ajma alaihi salaful umma wanda salaf suke ijma'i kai. wal mustahabbu abin da yake mustahabbi min zalika na game da haka ma'rifatu ma saha min alqur'ani wa fil hadisi min nu'util bari subhanahu sanin abin da ya inganta a cikin qur'ani da sunna na siffofin Allah wa annal qur'ana kalamullahi wa wahyuhu wa tanziruhu ghairu makhluqin kasancewa qur'ani zancen Allah ne wahayin Allah ne Allah ya saukar da shi ba halitta bane wa anna allaha yura fil akhirah kasancewa za a ga Allah a ranar lahira wa annahu kuma cewa shi Allah yanziru kulla lailatin ila sama'i duniya yana sauka diddare zuwa sama ta ƙasa ta nan kusa wa anna afdalul khalqi ba'da al-anbiya'i kullihim Abubakar thumma Umar kuma cewa mafiya alkhairi cikin wannan al'umma gabaki ɗayanta bayan annabawa shine sayyidina Abubakar daga nan sai Umar wa annal badriyina afdalu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma kasancewa mutanen da suka shaida yakin badar sune mafiya falala cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yana cikin abin da yake mustahabbi baya cikin abin da yake farilla din wa an ya kuffa amma shajara bainas sahaba kuma daga cikin abin da yake zai tsiratar da kai shine ka kame bakinka da alƙalaminka ka kame daga kutsawa cikin rigingimin da sahabbai suka samu kansa na shugabanci din wa yastaghfir lahum ka nema musu gafara Allah wal mubahu min abin da yake kuma halal ta'allumu hujaji hadhihi al aqwali min al kitabi was sunnah kokarin sanin waɗannan maganganun da aka faɗa da suka shafi wajibi da suka shafi musabbi ka ce sai ka san hujjojinsu ɗaya bayan ɗaya mai talike yake cewa shi yana ganin wannan kismin ya fi cancanta a lissafin cikin musabbi ka lissafin cikin halal ya fi karfin halal akwai lada sosai wal makruhu minhu abin da yake abin kyama ad-dukhulu fi daqa'iq ilmi al-kalam kutsawa cikin ilmul kalam al-mahmud minhu wanda ma a cikin shi akwai abu mai kyau kutsawa cikin shi to makruhi ne da yuthbita ma yajibu wa ma yamtani bil aqal mutum yace da kafa hujja da hankali wajen gano menene ya tabbata me bai tabbata ba me haƙin Allah me haƙin annabawa me haƙin mala'iku amma fa ta hanyar mene ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba wa kurihal jidalu wal munadaratu sannan kuma musu da jayayya akan abin da ya shafi irin wannan mala ya ce abin kyama ne wa ma huwa muharramun kai yana iya zama ma haramun jayayya da musu akan tauhidi yana iya zama haramun wal Min Hu, abin da yake haramun qad'an haramun ba'idun shine an-nazaru fil mantiq ilmin wanda ake yi da sunan cewa a gano tauhidi ta hanyarsa dan aka ce mantiki wasu yan boko sai su tsallace ya za a ce babu mantiki a cikin haka boko za a iya mantiki a ji can ai yi a cikin chemistry a cikin engineering a cikin philosophy a cikin duk wani ilimi na boko dama shi boko ba Allah a cikin shi to kuna iya kayan ku a can amma da ya tsallako da shi cikin gidan ilimin musulunci a ce wai za a amfani da mantiki wajen gano Allah ta wannan tun bayan malamai suke fatawa akan haramcin shi irin su Ibn salahi da su irin su imamu nawawi daga baya akwai imamu suyuti ya lissafi, saunul mantiq wal kalam an ilmi al-mantiq wal kalam juz'i ne haka matbu'i muna nan da shi a cikin maktabar mu karami haka kamar fatus salah tun haka wannan shine matsayar malamai game da ilimin mantiki ta fuskar amfani da shi a cikin ilmin addini wan nafsi da kuma ilimin a ce za a ilimin eh, nazarin fil mantiki wan nafsi wal aqal da bincike game da rai da bincike game da hankali duk da sunan wai a gano su ba ta hanya abin da Allah ya faɗa ba wal kulli wal kulli wal arad wal jism da magana akan kulliya da a'rad da jisimi wannan da ya shafi tauhidin Allah ne a wurin su wa hadhihi al da ire-iren waɗannan cututtuka masu kika faslun ce ga wata gaba wa min ulumil muharrama daga cikin ilimin da suke haramun ne ka san su ilmu sihir ilimin wato sihiri wanda ake amfani da shi wajen cutar da mutane raba wani da wani raba wani da hankalinsa raba wani da dukiyarsa raba wancan da mijinta wal kimiya in yace kimiya anan abin da yake nufi shine wato hada magunguna na cutar da mutane hada asirai da hada kulumboto shi yake nufi da buga kudin jabu duk suna kiran shi da kimiya ba chemistry da ka sani na science ba wa tiyara da ilimi wanda ya shafi ainihin a canfi canfi wasiniya da ilimi da ya shafi irin zanen hatimi din shine shine suke ce masiniya irin hatimin nan da ake na gane alaka tsakanin arwahu a saka alƙalimma nan a saka tiri can a saka alhamza can a saka hakuri idan aka lissafi aka kai aka kawo za a gane to wane da wance ko wane da shekara kaza kowa na da irin yanayi kaza ya kamata ya samu nasara a rayuwarsa ko sana'a kaza saboda tauraron shi iri kaza ne tauraron ta iri kaza ne tauraron shekara kaza ko sana'a kaza iri kaza ne shine astimiya bugun ƙasa da hatim irin da za ga bokaye suna amfani da shi din wa sha'abaza da kuma sha'abaza shine sosiri eh da yake ci mishi da Hausa irin malam gobe da nita wanda zai leka ya ce to ya ga abin da za ka yi gobe ko takara da za ka shiga ko neman aure da za ka shiga to akwai alheri ko babu zai ce ya maka istihara ko ya mika maka wani tarbiyya ce to kama nan ko wata ƙasa dafanan ko cire wandonka tashi a cikin wancan bokitin ya zo ya duba ya leka ya shinshina ya ce kaza shine sosiri a sha'abaza akwai akwai su da yawa a cikin mutane wanda ake ganin su wai masu karantarwa ko malamai watanzim da ilimin taurari wanda ake amfani da shi shi ma ta irin wannan yanayin ba ilimin taurari na kimiyyar sanin sararin samaniya ba ilimin taurari na bokanci na a gane tauraron wani iri kaza ne don haka in za a yi mai asiri don a cutar da shi to ga irin asirin da za a iya mashi hawa'i ko ma'i ko ramadi idan kuma ana so a haɗa soyayya tsakanin shi da wani to ga irin abin da za a yi ko kuma sai daidai lokaci kaza mahudar rana ko mafaɗarta ko lokacin sanyi ko lokacin damuna ko ana ruwa ko daren da babu farin wata duk suna da wani lissafe-lissafen ilimi ne nasu na bokai warram da bugun ƙasa wanda za a yi tabbuga ana ana ana zane akan ƙasa ana dubawa duk waɗannan haramun ne wa ba'adu ha kufurun surahun wasu daga ciki ma kafirci ne karara wa minha ma yahsul min alkitab min alkitaba yace akwai kuma wanda yake ana koyan shi ne a iya wato mutane suna koyan shi su iya ha akwai littafai akwai irin shamsul ma'arifin kubra da ire-iren su littafai ne na koyan bokanci wanda zaka zauna malamai suna koyar da shi da a nan kasashen musamman a nan kasar zaria kuma malaman zauri da suke koyar da irin wannan littafin idan mutum ya kai matuƙa ya karatu ya karatu to sai a koya mishi wannan kuma ma sai ana ƙaunar ka za a koya maka wannan domin na samun kuɗi ne in ka iya shi ka ƙware kuma ka zama shedani ta kadari a ciki to za ka yi samun kuɗi masu yawa kuma tan da nan kasar zazzau malamai ne sun yi arziki sun zama attajirai na gaya wa sarki jama'a wala da hanya ka suke arzikin ba su da wata sana'a da aka sani ba manoma bane ba makiyaya bane ba ma'aikata gwamnati bane ba ƴan kwangila bane ba masu gidajen haya bane kawai ƴan duba ne sai Allah ya jarabci wasu shugabanni suna zuwa wurin su wasu manya wasu manyan ƴan kasuwa ko wanda suka saci kuɗin gwamnati su zo a rufe bakin gwamnati kar ta sani EFCC kar ta sani ko to da sun zo su kuma sai su bada farashi mai kauri miliyan kafin su mutum aikin za ka suka samu su wasu sun mutu sun bar gado wasu suna nan sun zama 'yan siyasa wasu sun kafa asibitoci da makarantun abin da masu zaman kansu duk ga sanan al'anar ƙasar da akwai su ban san ko akwai su a katsina ba bala <laughs> amma dai muna akwai su an san su Allah dai kyauta to duk wannan haramun ne zama duk wannan haramun ne ba ilimi ne da za ku koya ba to mala ya gama mana da bayani akan abin da yake so ya ambata na ilmomi da abin da ya shafi wato abin da yake da daidai a cikinsu da wanda ba daidai ba in muka lura da kyau kamar da muka sha faɗa za ga zamanin da sibin Taimiyya su zahabi sibin qayyim suka rayu ya kama da irin zamanin mu da aka za ga abubuwan sa da saukin mu iya comprehending din su so da zamanin ya sake inna inna zamana qadi sadara zamanin ya sake juyawa yayi kama da nasu Ka fuskar yawaita barna da yawaita bid'o'i da lalacewa al'umma da tasirin koyi da kafirai da bayyana jahilci a cikin mutane Allah tana lokacin da muke muke katin eh, iktida'u mun yi wannan a cikin mukaddimar cewa kamantakekeniya tsakanin zamunan da zamanin mu da aka zaga yasa littafan su suke da matukar amfani da dacewa da wannan zamanin saboda akwai ne da zamanin da muke rayuwa a yanzu da kuma zamanin su Allah ya saka musu alkhairi zaka yake cewa akhiruhu ƙarshen wannan risala walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah to wannan sunayen da ya kawo attendance sama'at suke ce mashi sama'at wato mutanen da suka zauna a gaban shi malam al-Imam zahabi ya karantar da su wannan karatu zaka yace sami al-mas'alata kullaha lafzan al-Sheikh al-Alim Abu al-Abbas أحمد بن منيف الزرعي ومعه محمد بن حامد الزرعي وقاسم بن عمر بن الأطوى ومحمد بن القيم قاشنا هزوا قاشنا سنين ɗalibai sune ustazai kina a lokacin ko <laughs> wanda suka zauna malamin ya koya musu karatun ya ce an yi sahafi share rajabin sanata 25 wa 20 wa 700 auni an samu ƙarasa wannan littafi ya karantar da shi a watan rajab shekara ta 725 da taimakon Allah da iyawarsa a wannan shekara a malam Imam Zahabi ya karanta da wannan littafi ga ɗaliban shi Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya gafarta mai zulubin shi da sauran malaman mu gabaki daya to gashi mu Allah ya taimake mu mun samu mun dan kura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda yake kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana gabaki daya ni da ku Allah kuma ya samu amfana da abinda muka ji a cikin nasihohi da ababen da suke suna da alaka da irin tsarin da muke cikin mu ɗalibai mu masu cewa mu ustazai mu masu cewa mu ahlus sunna mu salafiya mu ƴan izala da sauran duk sunan da muke kiran kanmu da su Allah ya sa mu amfana da abin da yake cikin alkhairai abinda kuma aka yi ishara a cikin na kurakuran da mun san muna yin su to Allah ubangije ba mu dama mu tuba mu daina, sai mu azama mu tuba mu daina, mu gyara halayen mu kuma samu mu tsira ubangije Allah ya sa mu dace ah, za mu saurara anan insha Allah amma a ƙarshe ina maraba da baki da muka yi akwai malam misbahu wasun ku ba za ku san shi ba malam misbahu malam misbahu yaya yake ga malam abu waisa namu malam muhidi amma shi ya je kano daga zuwa kano karatu a biyu ke kawai shi kenan kana wata kwaci shi ya zama dan hotoro to Allah ya saka mai da alkhairi kuma malami ne da kokari kwarai ne da'awa da wa'azi da karantawa a can Kano Allah ya saka mai da alkhairi sai kuma malam baban Tony <laughs> <laughs> wala alfa wala alfa kuma yana daga cikin masu mana masauki mun je katsina eh shi ma dan uwa yake ga malam abu waisa kuma gaskiya ah, ni mutumi na ne sosai eh muna muna muna dasawa sosai da shi mun je katsina da mun je zamu fara neman shi saboda ya samu mana hura samu mana abin da abin da zamu dan taba haka to Allah ya saka musu alkhairi sun kawo mana ziyara muna musu fatan alkhairi da fatan su koma gida lafiya za mu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi